والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله باب كسوة الكعبة هل يزوء تكن كتاب الحج إمام البخاري ya kawo babi باب كسوة الكعبة باب معنى ma'ana tufatar كعبة shine wato wannan daki da annabi ibrahim alaihi salam ya gina tare da tasa annabi isma'il ma'ana tufatar da shi domin akan lullube shi da wato wani kyalle ko duk da yake akwai sabani mai yawa akan wanda ya fara lullube shi da wannan kyalle amma dai zance da ya fi shahara shine akwai wanda ake kiran shi asmat ko kuma tubba Allah madaukakin sarki yake cewa wa qaumu tubba cewa tubba al-yamani shine farkon wanda ya fara lullube wannan daki da tufafi sai kuma ma'ana duk wanda suka biyo bayan sa suka ci gaba da aikata haka gane ko Tarihi shi kamar yanda ya zo cikin littattafan tafsirin shi tubba Eh, ya himmatu da yaje ya yaki ka'aba shi ma kamar yadda abraha ta yi to sai ya bincika wasu malamai suka gaya masa ai babu wanda zai nufi wannan ɗakin da mummunan abu face sai allah maɗaukakin sarki ya halakar da shi to sai ya sauya niyyarsa sai ya ƙudiri niyyar cewa shi kuma sai ya je ya ziyarci wannan ɗaki don haka da ya je ya ziyarci wannan daki ya ga yadda ake girmama shi sai ya tufatar da shi ma'ana da tufafi wanda yake mai kyau ko daga nan kuma sai aka ci gaba da dindinde ka'aba har zuwa rana irin ta yau in gane ko har zuwa irin wannan lokaci ana sanya wannan tufafi eh, duk da yake a irin wannan lokaci ko daga baya-bayan nan akan yi eh, tufafin kamar yanayin lokacin da ya zama an shiga wata na aikin hajji musamman a cikin zulhijja akan sanya wannan tufafi ma akan ɗage akan dage wani bangare nashi ya zama cikin fari ne saman kuma baki saboda kwatantuwa da waɗanda suke aikin hajji wasu kuma suka ce abin da sa ake ɗage shi zuwa sama saboda an sake shi din wasu sukan zo su yanka sai su yanki tufafin ma'ana suna ko neman rufi ko wani abu da shi wanda kuma abu ne wanda ya saba shi sa ake ɗage shi yanda ma hannun mutum ba zai kai ba don ya taba an gane ko Ko wannan babin zai magana akan abin da ya shafi lullube wannan daki da ake yi da kuma wato abin da ya shafi na cikin wannan ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba yana da cikin shi akwai abubuwa na taskoki na dukiya wanda ake tarawa a ciki tun a wancan lokaci wasu sukan kawo shi kaman neman kusanci ne ga Allah su ce wannan a sanya shi a cikin ɗakin don a yi hidimar ɗakin da shi zinari ne da azurfa da sauransu wanda a hadithin da ya gabata na wancan mutumin wanda kuma hadisin ya sake zuwa a gaba mutumin da yake zuwa ya fasa ɗakin ka'aba zai fasa kuma ya fitar da wannan taskokin don ya mallake su gane ko akwai dukiya wanda kuma dukiyar da aka sa a wannan ɗakin dukiya ce da ba a taɓa ta domin an sa ta ce domin wannan ɗakin kamar yadda zai zo a cikin wannan hadithi na wannan babu wani ɗaya daga cikin kalifofi ya ce ya da ya ɗebo abubuwan da suke na cikin taskoki na zinari da azurfa da suke cikin ɗakin ka'aba domin ya raba ma mutane ya ciyar saboda yawan abin da ya gani to sai kuma wasu suka ja hankalinsa kan cewa wanda suka gabace shi ba su aikata haka ba sai kuma ya hannu ya bari an gane ko الله الرحمن الرحيم باب كسوة الكعبة قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حنان أحمد بن محمد أي زيد نعم نعم عبد الله بن عبد الوهاب نعم حدثنا خالد بن حارث حدثنا سفيان حدثنا واصل الأحدث عن أبي وائل جئت إلى شيبة حاء وحدثنا قميصة حدثنا سفيان عن راسي عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد حممت أن لا أدع لقد أن لا أدع فيها سفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن يقتدى بهما اقتدي بهما نعم يقتدي بهما اقتدي بهما نعم، wannan hadithin na wato abu wa'id ya ce na zauna tare da shaiba ma'ana shi shaiba ɗin shi ne shaiba ibn Uthman ibn Abi Talha ibn al-Fiddar shi ne ɗan ka'ad ibn lu'ai ɗaya daga cikin waɗanda suke kulawa da ɗakin Ka'aba wanda mukullan ka'aba yake hannun danginsu ranar fatin maka mazala sallallahu alaihi wasallam a hannunsu aka karɓi mukulla aka bude ka'aba shi yasa ake kiran su banu ba har yau su ne suke rike da wannan ma'ana kulawa da buɗe ɗakin ka'aba to yace ina zaune tare da shi yana zaune kan kujera a farfajiyar ka'aba sai shi yake cewa لقد جلس جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه يجي عمر رضي الله عنه ya كبا zama a wannan waje sai ya ce ni na himmatu cewa duk wani abin da yake na zinare ne ko azurfa ba zan bar shi a cikin ka'aba ba sai na fito da shi har na raba ma mutane mana safra wala bayda safra shine zinari yana launahu asfar wal bayda shine azurfa huwa al-fidda li anna launahu abyad ya ce to ba zan bar wani zinari ko azurfa da ke cikin ka'aba ba face sai na raba ma mutane shi gaba da ba yana nufin shi amfani da shi ba a ce raba ma mutane saboda akwai mabukata sai shi wato shaiba nan yake cewa sai na ce inna sahibai ka da niyan fada duk da yake wata ruwa da ta nuna ubayyukan dan ka'ab shine ya gaya masa cewa kada ya aikata haka cewa ai abokanka da suka gabace ka shine abubakar da kuma mazala sallallahu alaihi wasallam ba su aikata haka ba haka kai me yasa zaka aikata to umar radiyallahu anhu kana waqafan li kitabillah umar abinda aka ce mishi ga abinda Allah ya ce ga kuma shari'a ta Allah bai tarewa to ana gaya masa haka kala sai ya ce al mar'ani aktani ma. lallai su ne mutane biyu da nake koyi da su don haka na janye tun da basu yi ba ba zan yi ba mana tun da har mazalla sallallahu alaihi bai dauka ya raba ba kuma abubakar radiyallahu anhu ya biyo bayan shi shi ma bai cire wani abu a cikin ka'aba ba ya nuna cewa ba a cire wani abu na cikin ka'aba mana duk abin da aka sanya a ka'aba an sa domin wannan ɗakin ne ba a ɗaukansa hatta fitilu da suke cikinka ba a cirewa gane ko domin ya zama kamar an yi ta hadisin shi ne ma'ana an mayar da shi wakafi ne ga wannan wajen haka ba dama wani ya ɗauka inda yake wasu ce abin da ya sa manzala sallallahu alaihi wasallama bai cire ba shi ma ya gani ya so ya raba ya fasa rabawa ya ce saboda irin waccan inda ta rashin mayar da ka'aba kan kawai da ibrahim domin kar a ce ya zo kuma ya ɗauki arzikin ka'aba yana yana ma'ana zubar da shi ko yana rabar da shi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauka inda bai dauka ba Abubakar ma bai taba ba to Umar radiyallahu anhu da aka nuna da shi aka ja hankalinsa ya ce to tunda ba su yi ba ni ma ba san ba domin da su nake koyi in gane ko ce da su nake koyi fatarakau da haka sai ya bar shi haka to shi yasa duk abin da akan kai ka'aba mutum ya kai abu ya ce wannan ya kawo domin a sa a ka'aba akan saka a aji yana to shi wannan abin ba a fitar da shi kuma da wannan ne wasu suka <clears throat> ma'ana kafa hujjar da cewa babu laifi za a iya yin ado a cikin ka'aba da abin da yake zinari ne ko azurfa domin gashi an tattara wasu abubuwa a ciki na makamantan haka قال babu حد ka'aba. babin abin da ya zo na rusa alka'aba kamar yadda ya gabata a wancan hadisin na baya cewa za a kai lokacin da za a zo a rusa ka'aba kun gane ko sannan kuma wannan baikin karo da cewa wato abin da ya faru da abraha da wasu mutane wanda suka yi kokarin rusa ɗakin allah kuma allah ya halakar da su bai nuna cewa kuma ya ci karo da shi domin inda a ce haka din ne kaga ba za a zo a ce har wani ya zo ya rusa ta ba amma ka za su rusa ta saboda bayan rusa ta kuma ba wani wanda zai ƙara raya ta kuma a wannan lokacin da za a rusa ta ma har sai an kai lokacin da ba a faɗin Allah Allah a doron ƙasa saboda haka ba wani wanda zai hana a rusa ta sannan kuma bayan rusa ta ma ba wani wanda zai zo ya ƙara ta da ita domin ƙarshen lokaci wa daga ƙarshen lokacin tashin alkiyama ne haka in an rusa kama ba wani wanda zai zo ya ce to bane domin ba masu imani a lokacin wanda za su yi tunanin me zai sa a rusa ɗakin ko su yi yunkurin hana babu hatta la yuqala Allahu la an sai an ce ba a faɗan Allah ma an faɗa Allah ma wani zai dinga ganin kamar wani babon abu kaga yana nuna cewa babu babu mu'mini a doron ƙasa shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu illa ala shirari khalqi cewa kiyama ba za ta tashi ba sai akan mutanen da suka kowa tabewa da halaka wani ba imani a lokaci na ba mu hadin ka'aba قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة ويخسف به قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود حجر يطلعها حجرا حجرا رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة بالسويقتين من الحبشة باب ما ذكر في الحجر الأسود قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقبله فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك babin farko babin hajjumul ka'aba aisha radiyallahu anha take cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu jaishun ka'aba fa yufsaku bihi to a wasu rundunar za su yaƙi ka'aba sai a kife su ma'ana za a nitsar da su a cikin ƙasa to ima ya cewa bayan su rushe ka'aba suna dawowa kuma hakan zai faru da su in gane ko hakan zai faru da su sai ya kawo hadithi kuma na ibnu abbas radiyallahu an huma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka anni bi ai ka ni, billadhi ya al-ka'aba ya ce tamkar kamar gani ina ganinsa shi wanda zai rushe ka'aba aswada <clears throat> ma'ana launin fata shi baki ne ma'ana ba balarabe ba ne mutumin habashin ya ce abhaja shi ne wato mutum wanda yake mai buɗaɗɗen ƙafafuwa ƙafa shi kamar irin gwani ne da haka ƙaurukansa sun bubbuɗe sai rabu da juna haka zai zo ya kala'uha hajaran hajaran zai dinga sassake ta dushe ɗaya bayan ɗaya zai dinga cirewa har ma ya rushe ta gaba ɗaya wani lafafin ya ce usaila zai zo yana da sanko a kansa hakanan kuma <clears throat> zai zo da buɗaɗɗun ƙafafuwa sai kuma hadithin abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yace yukharibu al-ka'bata busu wai kataini wanda yake da wasu 'yan kananan ƙwaururruka ana shi ba wani babban mutum ba ne an haka Allah ya shi haka zai zo daga habasha wato zai zo ya rushe ka'aba da haka daga habasha habasha ita ce ethiopia ko kuma wannan yankunan gaba daya gani ko daga nan zai fito ya zo ya <clears throat> ya rusa wannan daki na ka'aba kuma kamar yadda ya gabata za a rusa wannan dakin ne a lokacin da babu wasu waɗanda za su iya hana abusa lokacin an gane ko babu wani wanda yake umarni da kyakkyawa ko hani akan mummuna da annan nasa fasar mutane sun bace shi kenan sun riga sun zama babu addini tare da su sai abin da ya zo a akan hajarul aswad hajarul aswad shine bakin dutse wanda yake jikin ɗaya daga cikin kusurwoyin ka'aba ma'ana tsakanin wato asalin asalin kofa da kuma hijir wannan kusurwar a nan hajjarul aswad yake wanda wasu tarihin suna nuna cewa dutse ne daga cikin duwatsun aljanna da allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ya saukar da shi fari da haskensa a shaddu bayaban minan laban amma ja a fi ba da riwayat cewa ya fi hasken shi ya fi nono amma ya aka yi koma baki shi ne fasawwadat ku khataya bani adam ne abubuwan da ake aikata na laifuka shi ne har sa ya rikide ya koma ya zama baki wannan akwai ruwayoyi da yawa kan abin da ya shafi hajjar da aswad cewa zuwa kan aljanna haka kuma wasu ruwayoyin sun nuna cewa ranar tashi alkiyama Allah zai tashe shi yana da harshe yana da kuma lebe guda biyu ma'ana zai shaida ga dukkan wanda ya taba sa ma'ana zai mishi shaida a gaban Allah ko wanda ya sumbace shi to yasa ake taba shi ko ake sumbatarsa amma akwai wani hadisi da ya zo mai rauni akan abin da ya shafe shi shine cewa shi hajarul aswad yaminullahi alal ard cewa kaman dama ce ta Allah ma'ana daman Allah ne a doron ƙasa Wani hadisi yana da rauni in gane ko Wani hadisi yana da rauni duk da yake fassarar ma'anansa suna cewa kamar yadda kowane sarki ma'ana idan zai karbi mubaya'a daga mutanensa sukan miƙa hannunsu ko su sha hannu da shi don haka shi ya sa wato bayi suke taɓa wannan dutse to amma hadisin hadisi ne wanda yake da rauni an gane ko almuhim dai dutse ne daga cikin duwatsu wanda suke allah ya saukar daga aljanna kamar yadda wari suka tabbata da haka kuma ana taba shi saboda koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya aikata Shi ne kawo hadisin Umar a wannan babu cewa Umar radiyallahu anhu ya zo ya fuskanci Hajarul Aswad sai ya sumbace shi dama sunna a cikin Hajarul Aswad shi ko dai ka sa bakinka ma'ana ka sumbace shi in za ka iya in ba za ka iya ba ka taba shi da hannunka sai ka sa hannunka a baki ka sumbace hannun naka in kuma ba za ka iya ba sai ka koma can gefe sai ka ɗauki hannunka sai ka yi nuni gare shi in ka yi haka kuma ba za ka mayar da hannunka sa a baki ba gani wannan shi ne yadda ake ta'amuli da shi hanyoyi guda uku ko dai ka sa bakinka a ciki ko kuma ka taba shi da hannu ko da wani abu ko da sanda ne kamar yadda zai zo ma'ana za ka yi taba shi da wani abu sai ka sumbaci wannan abu ko kuma ka yi nuni gare shi to duk wanda mutum ya yi kuma ya yi amma mu sani cewa sumbata shi ko shafa shi ko kuma taba shi bai daga cikin rukunan aikin hajji ko aikin umara ko dawafi a'a wani aiki ne daban gane ko wani aiki ne daban dan kar mutum ya je ce shi shi ya yi ɗawafi bai taɓa bakin dutse ba don haka bai da ɗawafi gane ko kowane baya ciki shi ya sa Umar radiyallahu anhu ma'ana ganin yanayin yadda mutane suka ɗauki yin cincirin do da taɓa wannan dutse har Umar yake tsammanin cewa mutane kamar tunaninsu ya fara karkata cewa shi dutsen na yana da wani abu da yake an gane ko to wannan shi ya sa Umar ya yi wannan furucin yace <clears throat> inni a'lamu annaka hajar wanda yace ni na tabbatar cewa kai dutse ne kamar ma'ana dutse ba wani abu bane la taburu wala tanfa ma'ana baka baka dauke cuta kuma baka kawo amfani shine ma'ana la yaduru wala yanfa ma'ana in cuta ta zo wannan dutsen ba zai tafi da ita ba haka nan kuma in babu amfani bai kawo wani amfani yace idan ko da ban ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka ba ni ma da ban yi ba wani na nufin yanda suka tsaya akan karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake shi ma ko da ruwaya ta mai rauni da cewa ai Aliyu dan Abi Talib bayan Umar ya faɗi wannan magana ya ce ai shi dutsen yana amfani kuma yana ma'ana tunkuɗe cuta sai kawo masa maganar cewa ai ranar tashi alkiyama yana yana shaida ga wanda amma hadisin da yana da rauni gane ko almuhim Umar ya faɗi wannan magana domin ya cire ma mutane aqidar cewa ma'ana shi dutsen karan kansa yana da wani abu da zai shi karan kansa dutsen ba abin da zai ma mutum ma'ana nan duniya ba abin da zai gane ko amma dai wani ah, sha'ira ne alama ne daga cikin alamomin bauta ga Allah da haka Umar ya dauke shi bauta ne ga Allah tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata to shi ma haka yayi koyi da annabin Allah ya aikata haka nan duk wanda zai taba shi haka zai yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba wannan dutse wannan shine abin da yazo akan al-hajarul aswad sai ce babu iglaqil baiti wa yusalli fi ayyi nawahil baiti sha'a Babu rufe dakin Allah a rufe kofar ka'aba kuma a yi sallah a cikin ɗakin ka'aba duk inda mutum ya so eh, wannan babu yana magana kan eh, ranar fashin makka da manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo ya shiga ka'aba sannan da ya shiga ka'aba in aka kulle kofar yana ci da shi da bilal da kuma usama ibn zai su uku su uku kadai suka shiga mana su biyu tare da matsala sallallahu alaihi wasallam kuma aka mai da kofar aka rufe suna ciki an gane ko aka mai da kofar aka rufe suna ciki to me suka yi a ciki wannan shine abin tambaya ko kuma sannan da usama da bilal wani zai ga cewa to ai su ba na kusa-kusa ba ne aka yi suka shiga abubakar da umar ba su shiga ba ko da wasu manyan sabai su ba su shiga ba amma waɗannan guda biyun kuma sun shiga to almuhim dai abin da ya zo a cikin babin shine wannan wato asalin hadisi kun gane ko shine wannan hadisin na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba amal fathi shekarar da aka yi fathu Makka kuma a wannan shekarar ne kadai mazala sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan daki bayan ya dawo kuma hajjatul wada bai shiga ba ne ko saboda haka shi ma shiga dakin Allah ma'ana bai da bai da alaka da aikin haji ko aikin umara ko dawafi wani abu ne wanda yake na kwadaitarwa wanda ya samu ya shiga fa biha wa wanda ya shiga ya fito in ya shiga zai shiga ana masu ana ana rubuta mushi kyawawan aiki sanda zai fito kuma yana fitowa an gafarta masa zinafansa haka wanda ya samu ya shiga da yusalli a rak'atayn kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a biyu a ciki inda zai zo a hadisi na babu na da kuma bin zanci يصلي في أي نواحي البيت شاء قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليه فلما بلغوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين الجنودين اليمانيين باب الصلاة في الكعبة قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع فيصلي يتوقع المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء باب من لم يدخل الكعبة باب من لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمد كثيرا ولا يدخل قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا آه، باب الصلاة باب إملاء البيت ويصلي في أي نواهي كان حديثي نا سالم عن أبيه أبوه شيني عبد الله بن عمر سالم ابن عبد الله بن عمر haka سالم نعم عبد الله umar عمر mahaifinsa ya سيشي mahaifin nasu ya ce mazalla sallallahu alaihi wasallama bai ya shiga dakin ka'aba da shi da usama ibn zaid da bilal da uthman ibn talha shine mai bude ma'ana kofar ka'aba gane ko daga cikin banu shayba sai aka kulle kofar lokacin da suka bude sai shi abdullahi dan umar ya ce ni na kasance farkon wanda na fara shiga saboda akwai samantaka a jikinsa shi haka ya kukkusa ya riga kowa wucewa shine farkon shiga yana shiga bayan sun buɗe ƙofar kenan sai ce sai na ci karo da bilal shi na fara gani domin shi ya shiga sai na tambaye shi masala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ciki sai bilal ya ce eh, ya yi sallah sai ce to a ina ya yi sallah sai ya ce tsakanin waɗannan wato asalin ah, ginshiƙai guda biyu ana shinkafa ɗanyen shi ɗai abin da yake rike da gina abdullahi dan umar yana kokarin ya bibiyi wajen da manzala sallallahu alaihi wasallam ya sallah dan shi ma yayi haka ya nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a wasu ruwayoyin sun ce usama ya ce bai ba abdullahi dan abbas ma ya ce manzala bai yi sallah shi ka ba amma shi bilal tunda shi shahidun shahid ne mana ya ga abin da aka yi dan haka shi ya faɗa ya ce to manzala sallallahu alaihi wasallam da yayi sallah a cikin Ka'aba da haka Abdullahi dan Umar yayi sallah a cikin kenan idan da mutum zai samu dama Allah cikin ɗakin Ka'aba ma'ana ya samu yayi sallah raka'a biyu gane ko kuma yayi addu'a wasu ce abin da yasa shi Bilal yana kusa da manzala sallallahu alaihi wasallam san da yayi sallah shi yasa ya gani shi kuma Usama ko lokacin da aka rufe kofar ɗakin tunda ba fitila bane a ɗakin ma'ana duhu ya sa bai ga mai manzala sallallahu alaihi wasallam yake yi ba yani wasu kuma sun ce ya shagaltu da addu'a ne da haka bai ga sanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake sallah ba yasa ko da ya ce bai yi sallah ba abin da ya gani shi yake faɗa amma bilal ya tabbatar da cewa ya yi sallah ka biyu to na farko mun san cewa yanzu an yi sallah ka biyu sannan tsakanin ginshiƙan guda biyu ginshiƙan guda biyu suna daidai saitin rukunin yamani da kuma Hajarul aswad domin su ne suke kusurwa ta saiki daidai waje ɗaya an gane ko ma'ana su suke fuskantar makamin ibrahim su suke fuskantar makamun ibrahim ta haka nan wajen ya fuskanta daidai bangon ta haka sai ya yi sallah raka'a biyu kamar yadda ya zo a hadisun da babu salatu fi ka'aba kada yana nuna cewa kenan ba laifi yin sallah a cikin kaba amma wace irin sallah na bula ba a farilla a cikin kaba dan kar mutu ya ce to shi ba ya je sai ya bari za a yi farilla ya shiga kaba ya sallar farilla idan ya yi haka ba yi da sallah ne ko bai da sallah sallah ba ta yi ba amma zai sallah ta bula a ciki to shi ne kan hadisin nafi har ila yau hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma cewa idan ya shiga ka'aba shi abdullahi dan umar kenan yakan yi tafiya ma'ana inda fuskar shi take har sai ya shiga sannan sai ya sa kofar a bayansa ma'ana kofar ka'aba tana bayansa yana shiga yana shiga yana shiga har ma'ana sai ya zama tsakanin shi da katangan nan ta ka'aba bai wuce ma'ana hannu uku ba gane ko ma'ana kamu guda uku haka ma'ana tsakanin shi da katangar to sai ya yi sallah domin daidai haka ne inda mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah to in ya haka yana kyautata zaton kila zai tsaya daidai inda mazala sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai ya yi sallah don haka yakan fuskanci inda fuskar shi take kaman kwatankwacin ka kwatanta kamu uku sai ya yi sallah yana bibiyan wajen da mazala bilal ya bashi labari cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ciki ce Eh, kuma babu laifi ma'ana ga duk wanda ya salla a kowane bangare na ɗakin Allah ma'ana kowane waje in kai salla ba ne ma'ana a cikin ɗakin ba sai wannan tsakanin ambulan din ba shine aka fi so ne amma kowane gefe a cikin ɗakin kai salla ma'ana sallar tare eh, bayanin cewa Usama da Bilal su suka samu shiga wannan yana nuna cewa akan iya samun waɗanda wasu sun fi su su samu wata falala daban gane ko ka iya yiwuwa saboda shi umar da abubakar da sauran manyan sahabbai lokacin da aka shigo makka mana sun shagaltu da bibiyan yan uwansu inda su suna da dangi da yau, a makka ko kuma ko san da aka shigo fatko makka dama an dade ana kishirwan a zo maka a ga dangi da yan uwa garin da aka bar shi da haka kowa da ya zo yana bibiyan ina danginsa ina suwa na ina suwa ne su kuma bilal daman bai da kowa a makai ko bawa ne aka kawo sa haka nan shi ma usama dan zaidu dan harika wa ma inda ko aka haka ta iya yiwuwa shi yasa su suka nike da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya suna fiye da shi tunda ma inda kuma ahad ba su da kowa almuhim yana nuna cewa ko da a ce akwai wasu masu matsayi da masu falala wani wanda bai kai su ba yana iya samun abin da su kuma ba su samu ba gane ko kaga dai ai bilal bai kai abubakar ba bai kai umar ba haka nan usama amma kuma sun samu wata dama da Allah madaukakin sarki ya basu da bai ba waɗancan ba ana shine mazala sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba tare da su wannan kuma falala ne daukaka ne gare su an gane ko to babu mallam yadkhul kaaba imam al-bukhari ya ka wannan babun dan ya nuna mana cewa fa shiga ka'aba ba sharadi bane kuma baya cikin manasi. ma'ana baya cikin aikin hajji don kar mutum ya ce shi ya je maka har ya dawo bai shiga ɗakin Allah ba ko ya ce an kulle ba kowa ake bari ya shiga bai ga cewa kamar ya rasa wani abu daga cikin aikin hajjinsa to abdullahi dan umar ya kasance yana yawan yin aikin hajji wasu sun ce ya yi aikin hajji ya kai guda 60 a rayuwarsa amma da in ya yi din bai shiga tunda ya shiga wancan lokacin shi kenan bai damu da kuma ya je ya shiga ba inda ya riga ya shiga ya gabatar da abin da ya gabata. a ganda a ce kenan wani abu ne na dole to da duk aikin hajjin da ya yi sai ya shiga to kamar yadda bayani ya gabata ne a wancan karatu na bayan sun ka ce za a bude kaba kowa ya shiga ai akwai damuwa mutum nawa ne za su shiga za a je ƙarshen ta za a je a yi ta kashe-kashe idan yanzu hatta darul aswad in kaga yanda ake do akan shi zaka yi mamaki wanda kuma baya cikin abin nan in gane ko baya cikin ah, ko wani rukuni ko wani wajibi alal istihbab abun tarwa ne to amma sai ka ga wani ya bar wajibi wasa lokacin da suke sallah in kana bin sallah a bayan liman musamman kana da sahu na ɗaya ko na biyu ko alal murtala lokacin a sahu na biyu nake ganin shi a daidai wajen dawabi ya ake yin ayi sallama wani daga sahu na uku zai taka kan mutane ke tare ba gama sallama ba daga liman ya ce asala. yana kafin ya kare sallah kaga wani ya ya ya ya ya jefa kansa kaga ya bar sallah da yi abin da yake wajibi bane a kansa ya koma abin da yake nafila ne kaga wannan kuskure ko ba a barin wajibi saboda abin da yake ba wajibi ba wajibi ya fi komai kuma ba abin da bawa yake neman kusancin Allah madaukakin sarki da ya wuce abin da Allah ya wajabta masa to wani ma zai tsaya ne ma yana hasashen kawai yaushe za a gama abin da kin sarka da haka almuhim Abdullahi dan Umar duk da yawan bibiyan shi da sunna da kiyayewa so komai aka ce annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Abdullahi dan Umar yana so a ce sai ya aikata wannan abu amma a hakan yana yawan aikin haji bai damu da ya shiga ɗakin ka'aba ba kuma ta iya yiwuwa tun da shi ya riga ya shiga da haka ya bar wasu su ma su samu su shiga haka na hadithin gaba shine hadisin Abdullah ibn Abi Aufa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umara ngare ko yayi tawafi yayi sallah a bayan maqamu Ibrahim raka'ataini raka'a biyu kuma wani ya tsaya yana tsare shi daga mutane ya ce sai wani mutum ya ce shin ya shiga ɗakin ka'aba sai aka ce mishi bai shiga ba Ke na manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba ne kawai lokacin fathu makka kuma lokacin da aka yi fathu makka manzala sallallahu alaihi wasallam bai shiga garin makka da niyyar umara ko aikin hajji ba ya shiga da niyyar yaƙi dan Allah ya halatta mishi garin makka haka ya shiga da niyyar yaƙi shi yasa waɗanda suke ba da labarin shigan shi makka sun ce dakala ta. wa ala ra'sihi al-mikfar ko ya shiga makka yana sanye da hular kwano a kansa kaga inda a ce ya shiga yana mai harama ne ba zai daure ba zai kansa ba sannan kuma lokacin da ya shiga umratul qadama lokacin da aka hana shi hudaybiya da ya dawo bai shiga dakin ka'aba ba saboda lokaci akwai gumaka a ciki haka sai da ya zo fatu makka aka rushe gumaka ya shiga ya rushe sai ya sallaci kan gane ko to wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kaga wannan yake nuna cewa shigan ba wai wani abu bane wanda yake na waji abu ne wanda wanda ya samu ya shiga kuma yanzu ma ya takaita ne ga ga ga shugabanni na musulmi ko duk lokacin da aka yi wani babban bako shugaba na musulmi za a bude mishi ya shiga yayi sallah a matsayin shi na shugaban musulmi don kar wasu 'yan tawaye ko 'yan rashin fahimta su ce ai kaban ta kowa da kowa ce ko kama wannan shekarar da muka je aikin haji shugaban pakistan ya zo cikin dare aka buɗe masa ya shiga to ana samu wannan shugaban musulmi ya zo shi nan sai a buɗe mishi ya shiga kamar shugaba buhari ma buɗe mishi ya shiga farko mulkin shi ko to wannan da shugabannin musulmi ne kuma wannan wani daraja ne wani ɗaukaka ne da allah yake ba wanda ya so sannan kuma akan ba waɗanda wani lokaci idan kaman waɗanda suke masu zuwa musabaka ta alkur'ani idan suka suka je akan buɗe musu su shiga akan bude musu su shiga saboda girman abin da suke ɗauke da shi shine alkur'ani kuma kusan ka iya cewa irin kasan mun nan ne ba a san darajar masu qur'ani ba ya mutu yana ɗauke da qur'ani ba a dauke shi komai ba amma a wajen wasu zan ma ce ma mutum kai makarancin alkur'ani ne kuma mai tsayuwa a kansa to yana ganin kafiye masa komai amma yanzu wanda yake makaranci alkur'ani ya fi kowa wulakantuwa wajen wasu mutane kuma ba a ɗauke shi kuma ba malamin ƙur'ani mai ɓata lokacin shi karantar da 'ya'yan mutane karanta masa alkur'ani wani zai iya zuwa ya gaggasa masa magana ko ko ya kyale shi a ganin shi a lalace shi ya yi abin dole ne ma ya karantar da 'ya'yan nasa nasallallahu alaihi wa babu man kabbara fi nawahil ka'aba babu wanda ya kabbara a ma'ana ke farfajiyan ka'aba ana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga fatu makka ma'ana yayi ta wato asalin kabbarori a cikin garin haka nan kuma sahabbai haka babu laifi mutum ya daga muryarsa da kiran sunan Allah maɗaukakin sarki ko da yin talbiya gane ko shine wannan lafazi da ake yi yayin da aka shiga aikin haji ko umara sai dinga daga muryarsa da shi domin abu ne wanda yake na kwadaitarwa cewa duk wanda ya daga muryarsa da talbiya babu wani abin da zai ji shi ko ya ji sautinsa da ya daga sawa'un mutum ne ko aljanne ko dutse ne ko wani halittan Allah ne face sai ya ma shaida ranar tashin alkiyama ba ba wanda abin da ya wannan alkhairi sai mutum ya tashi yana samun shaida ka halittun Allah a kansa ranar tashi alkiyama wannan daraja ce mai girma saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan gari yana mai mato asalin kabbara na قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الوارث حدثنا أيوب حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أمر الله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فخبر في نواحيه ولم يسلم فيه wannan hadisin na abdullahi dan abbas ya ce lallai manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gabato ya shigo garin makka ya kiya shiga ɗakin ka'aba alhalin akwai gumaka a ciki nan ya ce wa fihi aliha ba wai dan sun cancanci a bauta musu ba a fi ma yazumun cewa su mushrika haka suka dauke su alloli haka shi yasa ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ki shiga daki sai da yasa yayi umarni duk gumakan da aka rushe su ma'ana aka fitar da su daga daki sannan ya shiga da haka da suka tashi daga cikin abin da suka fito da shi na gumaka sun yi gunkin annabi Ibrahim da annabi Ismail yana daga shi abin da aka fito da shi gunkinsu ma'ana an fito da su a hannunsu akwai abin da ake kira al-azlam da Allah ya ce wa an bil azlam wannan aiki ne daga cikin na jahiliya shine kaman yanzu ka iya cewa yanda yanda masu duba ma'ana masu duban ƙasa suke suke amfani da tsakunkuni. to a wancan lokacin za a samu wani abu ne haka kaman kaman kaman jaka haka ta fata yar doguwa gane ko to an aka same ta sai a samu wasu tsinkaye haka za a feke su kaman kibiya za a yi su za a yi su wasu da gashi kuma za a yi su kala daban-daban kuma tsayi daban-daban to kaman kaman duba ne idan mutum ya zo yana so ya aikata wani abu ko tafiya ko wani kasuwanci ko wani al'amari sai ya zo wajen sadana ma'ana masu kulawa da ka'aba in ya same su to sai su bashi waɗannan abubuwan a dunkula a cikin wannan abin sai a girgiza a girgiza a girgiza sai a miƙa masa sai a ce ya zaɓi ɗaya idan ya zaɓo guda ɗaya kowanne akwai suna a kansa akwai sa'a akwai rashin sa'a akwai yi akwai bari in gane ko kowanne akwai to yana tsoma hannunsa in ya zabo guda daya to idan nayi ne za a ce to shikenan ya je wannan shine al-aslam in gane ko da Allah madaukakin sarki ya haramsa. in gane ko ya cewa hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bi wal munqanika wal mawquza wal mutaraddiya wal naqiha wa ma akala sabu illa ma dhakaytum wa ma dhubiha ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam mutum ne zai je ya dauki rantsuwa cewa zai aikata kaza to amma dai ba za a kawo masa wannan abin sai a girgiza a girgiza sai a ce to ya sa hannu ya zabu daya to in ya zabo guda ɗaya duk abin da ya rantsuwa a kai to sai ya tabbatar da shi in bari ne haka zai bar wannan abin in yi ne haka dole sai ya aikata shi in gane ko to irin shi ne lokacin da shi abdul muttalib ya yi alkawarin cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da raƙumansa ko da aka ƙwace masa da abraha ya ƙwace ya ce sai ya yanka ɗaya daga cikin ‘ya'yayensa to shi ne da kuwa Allah ya tsirar mushi ya so zai yanka sai aka tara ‘ya'yayen to sai ana ta aka kawo mushi wannan abin duk sanda aka ɗaga aka fito da shi sai sunan ɗaya daga cikin ‘ya'yansa shi ne abdullahi sai ya fito ai ce to dole fa sai ya yanka yaron ya dauko zai yanka shi mutanen maka suka ce ba zai yi yanka shi ba haka sai ya sake kuma ai consultation a wajen oracle sun su ma'ana allolin su kan su dan bautan gumaka suke wannan shine maganar gaskiya su su abdul mutalib su ai bautan gumaka suke suna bauta Allah ma suna hada shi da bautan gumaka da haka aka zo aka yi ta wannan istiqsam din a sa ya dauko abin ya sake aukawa kan ɗansa a ce ko ya sa raƙuma goma haka aka yi ta har ya kai raƙuma ɗari an gane ko sannan sai abin ya auka a kan raƙuma to shi ne sai ya zo ya yanka wannan raƙuma guda ɗari almuhim sun fito da gunkin annabi ibrahim wai da annabi ismail akan yadda suka suranta kenan wannan abu ne ne a yi gunkin wani ko a yi hoton wani don girmama sa sai suka yi gunkin su kuma da suka tashi sai suka yi ƙarya cewa ai ga su suna istiqsam kamar suna so su ce yin wannan abin ma'ana abu ne wanda yake mai kyau tunda annabi Ibrahim da Isma'il ma suna yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga an fito daga cikin gumakan da aka fito aka fito da wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana sai ya tada baki ya yace qatalahumullahu ko sai Allah madaukakin sarki ya la'anci wannan mutane ma'ana su wanda suka aikata wannan abin ne. Ya ce, amma wallahi ina mai rantsuwa da Allah ai sun san cewa da annabi Ibrahim da annabi Isma'il da su taba aikata wannan abin ba tunda suke annabi Ibrahim shugaban masu tauhidi wanda ya yaki da duk wani abu na shirka ta ya za a ce yayi wannan abu kaga babu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ƙarya ne sai yasa aka kakkarya wannan gumaka to shine sai ya shiga cikin ɗakin ka'aba fa kabbara fi nawahihi duk ya dinga kabbara a ciki to sai ibnu abbas da ya rawaito wannan ya ce walam yusalli fi amma bai yi sallah a cikin ɗakin ba to shine abin da yake korewa maganar bilal bilal ya ce yayi sallah shi ibnu abbas bai shiga ba bilal kuma ya shiga da haka bilal ya ba da labari shi ya shiga da shi aka shiga ya ga annabi ya yi sallah ya ce ya yi sallah da haka a nan za a gabatar da maganar wato bilal a kan maganar ibn abbas gane ko saboda wanda ya zama ya ga abu shine wannan shine ake cewa gani ya kori ji ko shi ya gani ne kiri da kiri har aka tambaye shi a ina ya sallah ya ce ga inda yi. kaga ko yana cikin taba ba zai ƙarya ba ko aka tambaye shi an ce ga inda yake yace aka ce kuma raka'a nawa yace guda biyu duk wani abubuwa ne da suke karfafa cewa lallai shi ya tabbatar manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuma yayi sallah kuma raka'a biyu ne, ko to a yanzu kusan malam ya fara shiga abin da ya shafi hukunce-hukunce na aikin haji da haka babi na gaba wanda za mu tashi a kan shi babun kaifa kana bad'ur raml ar-ramal da fathan min yaya aka fara yin sassarfa a cikin kawaki sassarfa shine mutum ya dinga tafiya yana yana motsa kafadarsa yana yi kaman yana gudu amma ba gudu yake yi ba an gane ko wannan shine sassarfa mana a cikin dawafi an so mutum yayi sassarfa to amma menene hikimar yin wannan sassarfa kuma menene dalilin yin sama me yasa aka fara sannan idan wani abu ya faru aka aka ce ayi wani abu ma'ana wani dalili ya zo aka shar'anta yin wata ibada to sai kuma dalilin ya zo ya kau to ita ma ibadar za a tsaya da yinta ko za a ci gaba da yi wannan zai zo a cikin wannan babi na sassarfa domin sassarfa ɗin, wani dalili ne ya kawo aka yi ta to amma daga baya kamar a irin haƙi zuwa yanzu ma dalilin ya kau to in dalilin ya kau sai kuma wannan ibadar ta kau ita ma ko kuma ta riga ta zama ibada ba za a daina yin ta ba wannan shine babu kaifa kana bad'ur ramal Babin yaya aka fara yin sassarfa a cikin tawafi dan haka zai fara magana akan hukunce-hukunce na abin da ya shafi tawafi abin da ya shafi eh, shafa wani bangare daga cikin ka'aba abin da ya shafi sumbatan dutse abin da ya shafi tawafi tsakanin maza da mata a cuɗanye kamar yadda ake yi yanzu ko haka nan eh, yin safa da marwa da yin magana a cikin dawafi da dai makamantansu abubuwa ne duka da suka shafi hukunce-hukunce na aikin haji wanda Imam bukhari rahimahullah ya tsawaita babin aikin haji sosai kusan gaskiya yana ɗaya daga cikin mafi littafin da ya fi tsawaita bayanai aikin haji a cikin wannan littafin shine littafin aikin haji saboda aikin haji ibada ce babba ibada ce kuma mai girma kuma tana da matsaloli daban-daban har zuwa yau din nan a sallah ba za ka samu sabon abu ba ma yake hajji duk shekara an kaje sai kaga sabon abu ko akwai abubuwa suke caccanjawa saboda canjin yanayi da canjin lokaci wasu ma suna gani yanzu za ka iya yin tawafi a ka hau wani mashin ila za ka hau wani mashin ya dinga juyawa da kai kawai yana daidai da cewa mutum ya yi tawafi da kafa Duka akwai matsaloli da suke nan in gane ko ko kuma wasu suka ce kawai za a yi abin dawafi da zai dinga tafiya da mutum kamar injin haka ko yana kewaya da kai kai ba sai ka taka ba yani ire-iren waɗannan matsaloli suna nan da yawa an gane ko <laughs> suna nan da yawa abubuwa ko wajen safa da marwa ma'ana ko faɗaɗa shi ko wasu abubuwa dai don haka shi aikin haji yana kullum ana samun wani abu na canji a cikinsa in gane ko kullum ana samun abubuwa na canji a cikinsa shi yasa ibada ce wacce take tana da wahala kuma abin takaici zaka ga wasu suna kashe makudan kudi su tafi aikin haji amma yanzu je su da ba su komai ba yanzu je su dawo kawai sun je sun yi yawo ne sun kalli gidaje dogaye sun ga larabawa sun ga wasu kasashe almuhim abu ne da ya kamata idan mutum zai yi shi san menene zai yi gane ko da yawa wasu ana tafiya ba san me za a yi ba wani ma zai je har ya dawo ma bai ma sauke ibadar ba amma kuma yana ganin kaman yayi da haka ibada ce da gaskiya an mutum zai yi ta yana bukatan ya karance ta yasa idan aka bi wannan littafin wannan darussa da muke a hankali a hankali insha Allah za a samu abubuwa da yawa a cikin na hukunce-hukunce na wannan ibada subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين